Assalamu alaikum masu kallo na barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa yau shirinmu ta kaya ne akan cewa kyautata wa mata maza yau naku ne ba mata ba tom maza ina kira gari in kana da mata ka kasance kana kyautata mata kana adalci ba wai in kana da mata biyu ka rinka kasancewa kana son kai kana son ɗaya ba saboda me yasa duk wanda ya kyautata mu wani Allah zai kyautata mishi to me yasa ba za ka kyautata wa matarka ta sinna ma wasu kuma mata ɗin da su ba wa matan su sun ba wa matan banza a waje sanda ka je aka ɗaura muku ɗaurin auren ku da ita kun ka san cewa an ce maka da ci da sha da sutura da komai na ta kai ne amma sai ga wasu mazan cewa su sai dai matansu za su je su siya su sayar su yi wanka su yi wannan domin su samu abin da za su sa a bakinsu na salati kuma su ba ma 'ya'yansu ƙanana to maza ina kira gare ku in dai ka sa ma kanka zuciyar za ka yi aure za ka yi aure to bayan ka yi kuma za ka samu zuciyanka za ka nema kuma za ka samu ka je aiki an biya ka irin dubu ɗaya ina laifi ka kashe mai gida ɗari biyar ka je ka ci ɗari biyar amma wasu ba sa ganewa haƙƙin mata akan namiji in ya ta ba ƙaramin haƙƙi ba ne to ya kamata ka sauki wa kanka tun kafin a tuna shirka saboda in ka bada Allah zai baka in ka hana Allah zai hana ka to ya kamata ka rinka fitar da haƙƙin matarka a jikinka. ba wai ka bari wai cewa sai an ce yau kai mata sannan ka yi ba ko a ce ka siyo omo ka saya wani ma mijin tun da ga akwatin aure da ya haɗa turaman zannuwa wallahi tallahi ba zai ƙara siya mata slippers sai dai tana sana'a ta siwa kanta sai sa in ba ka yi dole kaga kana ta faɗi kana ta ci baya baka ci gaba sai ka ci a'a ni me ke faruwa da ni na ga ina wannan ci bayan to ba komai ba ne face haƙƙin matarka da ka to ya kamata ka dinga saukewa ba wai ka rinka bari sai an ce ka yi ba wai sannan ka yi saboda yanzu rayuwa ta kawo mu akan wani irin hali na kan cewa wasu ba za su yi ba sai an ce wance kai ko sa gama ta ka tabar su na yaji ta daga yaji mai zafi ta tafi gidansu sannan ka dawo a cikin hayyacinka ina kira ga maza kar ku biyo wa 'yan matan zamani kuna da mai kyau ku je ku ɗauko fake ku rabu da mai kyau ni dai ina kira ga ni ku yi ma kai adalci ku yi matan ku adalci ku rinka cire haƙƙinku haƙƙinsu a kanku sai sa yau na wanke kafata na wanke jikita na zo na zauna domin in kira ku in ja muku kunni akan cewa kuna ja mu wasu zagi tunda ba duka aka taru aka zama ɗaya ba wasu sun fi wasu ko kuma wannan da wancan ba halin su ɗaya ba wancan yana yi wancan biyu tunda ba a taruwa a zama dukkan wanja ce akwai fara akwai jakkanmu Allah da ya sa mu dace Allah ya kyauta kuma Allah sa ku gane da jawo hankalinku da na yi na cire haƙƙin matanku ko na iyaye ko na wasu a jikinku na gode da saurari na da kuka yi